bayan haka yan uwa musulmi waɗanda suke sauraron mu a kusa ko a nesa gaisuwa ta addinin musulunci gare mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a wannan yammaci na wato sha uku ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine shidda ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa na masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi kuma wanda muke karatu a cikin suratu yunusa alaihi salam yau za mu yi karatu a cikin wannan sura tun daga aya ta tun daga aya ta tamanin da uku zuwa wato abin da ya sawwaka in Allah ya so a cikin wannan karatu na yau wato za mu mai da hankali bayan abin da surar ta karantar da mu na bayani akan alkur'ani a wurare da dama da kuma abin da ke nuna gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ke nuna gagara koyo na ilimin alkur'ani na mu'ujizanci wanda ya gagari da kuma ya gagari yanzu <clears throat> wannan sura yana daga cikin abin da za ta taba ne bayani na wani bangare na tarihi musamman kuma tarihin wanda aka rada wa wannan sura sunansa shine annabi yunus alaihi salam a cikin wannan karatu na yau za mu ji bayani dangane da wannan annabin allah yunus alaihi salam idan ba ku manta ba da yawa daga cikin tarihi na annabawa duka mun karkare shi a cikin suratul araf inda Allah ya faɗi annabawa da yawa da kuma tarihinsu wanda muka ɗauko tun daga bad'ul khalq wato tun daga farkon halitta da kuma tarihin annabi adamu alaihi salam da kuma annabawa daki-daki waɗanda aka ambata a cikin suratul araf sama akwai sauran annabawa da muka bar su gwargwadon yadda aka keɓe waɗansu surori aka yi bayani a kansu sai muka bar su sai mun je surorin kafin mu yi bayani a kansu dalla-dalla ɗaya daga cikinsu shine wannan annabin Allah annabi Yunus alaihi salam wanda a cikin wannan sura ne za mu yi bayani dangane da shi ɗaya daga cikinsu shine annabi Yusuf alaihi salam wanda zai zo a karatun baɗi in Allah ya yarda cikin suratu Yusuf wanda za mu haɗa shi da tarihin mahaifansa da kakanninsa annabi Ibrahimu alaihi salam da sauran waɗanda suke cikin zuriyar annabi ibrahim sannan da kuma annabi isa alaihi salam wanda shi kuma zamu bar shi sai in allah ya tsawaita rayuwarmu mun je a cikin suratu maryam alaihi salam to wannan dai karatu na yau in allah ya yarda zai fara ne daga kan wannan aya da take magana dangane da ƙarshen bayani akan banu isra'il wanda allah ya cika bayanin sa bayan abin da muka karanta jiya na ƙarshen halaka fir'auna da kuma yadda banu Isra'ila suka kasance daga bayansa. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين barakallahu fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji yace wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidq Allah ya ce lallai haƙiƙa mun zaunar da banu isra'ila a kyakkyawan matsuguni a kyakkyawan mazauni kuma muka basu babban matsayi wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azanta su daga daɗaɗan abubuwa sai dai fa makhtalafu hatta ja ja'ahumul ilm basu saba ba sun bar hanya ta addini suka koma wata hanyar suka bar tafarkin gaskiya sai bayan da ilimi ya riga ya zo musu Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbaka ya ƙubi bai na yawmal kiyama lallai ubangijinka shi zai yi hukunci a tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna saɓawa a cikinsa fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilai Allah ce idan ka kasance cikin shakka ko kokonto ko tababa akan abin da muka saukar maka Fas'alin ladina yaqra'una alkitaba min qablik to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi mana a gabaninka ka tambayi ahlul kitab waɗanda suka karanta a taula da injila da sauran littattafai na baya za ka ji labarin gaskiyar saƙon da aka yi turo maka laƙar ja aka alhaƙu min rabbik haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka salata kunan na minal mumtarin don haka kar ka kasance daga cikin masu shakka ko masu musu wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati llah kada kuma ka kasance cikin waɗanda suka karyata ayoyin Allah fa takuna minal khasirin sai ka zama cikin masu asara ubangiji yana gaya mana cikamakin ni'imarsa akan banu isra'il Allah madaukakin sarki yace walaqad bawwa'na bani isra'il ai walaqad anzalna bani isra'il mun saukar da banu isra'il muka ajiye su a waɗansu wurare mubawwa a sidikin, ai manzilan marziya mun ajiye su a wuri na daɗi wuri na ɗaukaka wuri na daraja muka ba su matsayi mai yawa shine ma'anan wato mubawwa a sidik idan ba manta ba a karatunmu na baya a cikin wannan sura da Allah ce lahum kadama sidikin inda rabbihim anna lahum kadama sidikin inda rabbihim cewa ma'anan kadama sidik shine almanzilatu rafi'atul mubaraka daraja mai maɗaukakiya to har muka kawo inda a cikin alkur'ani aka faɗi wato inda ake idafan wato daraja na wani abin da aka ba wa mutum da sidik da cewa ma'anarsa ita ce wato wato addaraja ko almanzila arrafi'a wannan shine ma'anar wato asidik cikin inda Allah madaukakin sarki ya faɗi lahum qadama in anna inda rabbihim da kuma wato wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiq da kuma akhrijni mukhraja sidiq da kuma fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir to waɗannan guda huɗu sai kuma cikatun su daya yana nan daya kuma yana cikin suratu maryam da kuma suratu shu'ara wato wannan na yanzu shine mubawwa a sidq da kuma na cikin suratu ash-shu'ara da kuma suratu maryam na lisanu sidiq wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidikin aliyya da kuma waja'alli lisana sidikin fil akhirin ma'anar wannan dukansa shine in aka jingina abu da asidik to ana nufi abu ne ba kawai ana nufin gaskiya ba ana nufi daraja ana nufi na tabbas ana nufi irin wanda ba koma baya a ciki to da Allah ya ce ya saukar da banu Isra'ila mubawwa asidik a wuri na tabbas wurin da darajarsa ba za ka iya kwatantawa da darajar da kowa zai iya ba wa bil adama ba sai wanda Allah kaɗai zai iya bayarwa shine ma'anan mubawwa a sidik wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azanta su daga daɗaɗan abubuwa ai min mustalazzatil hayatid dunya daga abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya wanda kullu ma yahtajuhu al-insan hatta tatiba bihi hayatuhu shine ma'anan at-tayyibat duk abin da rai zai yi daɗi da shi من المأكل والمشرب والملبس والمركب walmatkan na daga abin da za a sha ko abin da za a ci ko abin da za a sa ko abin da za a abin hawa ko inda za a zauna na gida dukkan dai abubuwa na daɗa ɗan abin da ɗan adam ke so don rayuwarsa ta yi kyau shine at-tayyibat Allah ce duka mun bawa banu Isra'il famastalafu hatta ja'ahumul ilm sai dai duk da haka bai sa sun saba suka bar hanyar Allah ba sai bayan da gaskiya ta zo musu sai da gaskiya ta zo musu al'ilm nan yana nufi bi mana alhuda wal bayyinat wal rushd min Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake zuwa daga Allah na ilimin da yake kunshe da shiriya da hujjoji mabayyana kamar yadda Allah ya ce wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'adi ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum فهدى Amanu الذين آمنوا لما اختلفوا min من bi izini. wallahu yahdi man ya yasha'u ila siratin mustaqim da fadin Allah ta'ala wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina to albayyana anan shine ma'anan al'ilm anan illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai da ilimi ya zo musu suka gane sun fahimta amma suka saɓa saboda Allah baya kama mutum akan abin da bai gane ba wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da in hadahum hatta bayyana lahum ma yattaqun sai mutum ya gane abu kafin Allah yake kama shi to su ahlul kitabi sai da gaskiya ta zo musu suka gane ja ja'ahum ma arafu abinda suka sani sun gane kafaru biki kafin suka yi kafirci shine ma'anan illa min ba'di ma ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum ubangijinka shi zai hukunci tsakanin su fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abinda suke sabawa a ciki kamar yadda Allah ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum al-fasl shine al-qada shine ma'anan wato hukuncin da Allah zai yi wallahu yaqdi bil haqq Allah kuma hukuncin sa na gaskiya ne inna rabbaka huwa yaqdi bainahum yawm al qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun sai Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk idan ka kasance a cikin ta baba cikin abin da muka saukar maka na wannan alqur'ani kai kanka in baka gama gamsuwa cewa wannan alqur'ani daga ubangiji yake ba duk da cewa Allah ya saukar maka kana ji kai din ma in kana shakka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik je ka tambayi ahlul kitabi ka ji wannan qur'anin kan gaskiya ne ko ba gaskiya ba Zan tabbatar maka da cewa na gaskiya ne saboda wannan alqur'anin da kai kanka mai karantarwa allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sun ganshi a cikin littafin su na at-taura da injila duka ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat duk wannan sifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin attaura da injila to Allah yake in kai ma kana shakka ka je ka tambaye su ya tabbata daga qatada ibnu da'ama as-sadusi yana cewa ne annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala la ashku wa la as'al annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan aya ce a'a ni ba na shakka kuma ba sai na tambaye su ba ai na tabbatar cewa daga Allah yake kamar Allah yadda Allah ya ce fa'alam annama unzila bi ilmillah wa Allah ilaha illahu to ne ma'anar fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk ya alladhina unar kitaba min qabli laqad ja'aka alhaqqu min rabbik wa na alkitab anan ismul jinsi kuma al'alif wal lam na jinsin littafi ne haka ba ana nufi wannan alqur'anin ba ana nufi littattafan da suke na baya duka kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa kana nasu ummata wahida fa ba'atha Allahu na nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab to alkitab kitab anan ismun ne lil jins li jins ma yuqra'u min al-kitab wa yuftada bi to littattafan da duk ake karantawa a baya ai yayi ishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alkur'ani qurani laqad ja'aka al-haqqu min rabbik lalle gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka a cikin wannan alkur'ani. laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala kada ka zama daga cikin min shakin daga cikin waɗanda suke shakka akan wannan alkur'ani to shine Allah ya ce wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati kada kuma ka kasance daga cikin waɗanda suka karyata ayoyin Allah waɗanda suke karyata ayoyin Allah ko dai ayoyin Allah kauniya ko ayoyin Allah shar'iyya ayoyin Allah kauniya karyata su shine an ba ila ghairillah a ce wannan saman da wannan kasar da duk abubuwan da ke faruwa a nan duniya da abubuwan mamaki na daga yadda Allah yake sarrafa wannan kauni a ce a banza yake kawai ba Allah ne ya halicce shi ba ko shi yake gudanar da kansa ko ne ce take gudanarwa a jingina wani abu zuwa ga Allah wannan taklibin ne bi ayatullah ayoyin Allah ne da Allah ya sa mu gani domin mu yi imani da shi haka kuma ayatullahi shar'iyya na daga cikin alqur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ayoyin Allah ne shar'iyya to duk wanda ya karyata su to Allah madaukakin sarki ya ce fadarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu to ayoyin Allah Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya karyata su to karka zama daga cikin su fa takuna min alkhasirin sai ka kasance daga cikin masu asara ba wanda ya asara sama da wanda ayoyin Allah suka zo masa kuma ya sai ya karyata wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati ayoyin Allah su zo maka kuma ka karyata to wannan shine karshen asara wa dalika huwa al-khusran al-mubin me Allah ya ce a gaba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لم إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله يا البركة وبنجي مدعوك كنسركي يتي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون للي وأندى kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a kansu kan ba za su yi imani ba Walauja ja'atkum kullu aya ko da kowace aya ta zo musu hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa imani yana tabbata ne ga wanda Allah ya shirya kuma wanda Allah bai shirya da shi ba ba zai taɓa yin imani ba irin waɗanda Allah bai shirya da su ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko karka musu wa'azi ba za su yi imani ba saboda mai hakkat alaihim kalimatu rabbi kalmar ubangijinka ta azaba kamar yadda Allah ce hakkat kalimatul azabi alal kafiri kalmar azaba ta ubangijinka ta riga ta tabbata akan kafirai to irin su ba za su taba imani ba shine ma'anar innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbi Haƙiƙa waɗanda ai alladina sabata alaihim qada'u rabbika bil kufri wat tab'i ala qulubihim fa innahum la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu aka toshe zukatansu ko ka yi ta musu wa'azi ba za su yi imani ba walau ja'atun kullu aya kauniyatan aw shar'iyya ko da kowace aya ce ta zo musu duk wata aya da ka sani da zaka iya karantawa ko ka ja baƙi ka fasa ko ka ja hadisi ka yi bayani ko ka nuna musu abubuwa na zahiri waɗanda Allah ya halitta saboda a yi istidlali da su akan yarda da Allah ba za su yi imani ba irin waɗannan hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba a fili kafin su iya yin imani kaga wannan mafi yana tana daga cikin ayoyi masu ban tsoro dangane da yadda ubangiji yake rike da al'amura na shiryarwa da bata duka suna hannunsa ne duk wanda ka ga ya shiryu Allah ne ya shiryar da shi wanda ka ga ya bata Allah ne ya kaddara masa bata misali Allah madaukakin sarki ya ce mana duk waɗanda suka kafirta ɗin nan duk ayoyin da za ka iya zuwa musu da su ba za su yi imani ba kamar yadda Allah yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah <clears throat> walakin aktharahum yajhalun Allah ya ce da a ce za mu saukar musu da mala'iku balo-balo su zo su ce wannan annabin gaskiya ne wannan addinin gaskiya ne wannan alƙur'anin gaskiya ne su ga mala'iku <clears throat> wa humul mauta <clears throat> matattu waɗanda suka mutu su iya bugo waya su yi bayani su ce mun ga bala'i a tashin kiyama ko mutum in yana wucewa a kusa da makabarta na cikin makabarta su tashi su rika cewa mutane mun mutu mun ga da gaske ne wa hasharna alaihim kullu shay'in qubula sannan duk wani abin da ka sani aka tara musu na wanda zai iya sa su gani a fili na ima da zai iya sa su imani ya fito gaba da gaba suna gani ma nuna li yu'minu illa an yasha Allah wallahi ba za su taba yin imani ba sai in Allah ya ga dama walakin na ji halo don haka wannan yana nuna mana cewa shari'a ta Allah ce Allah madaukakin sarki ya ce ya ku mutane kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi haka ku nemi shirya ta in shiryar da ku jama'a mu nemi shirya a wurin Allah shi yasa Allah ya ladabtar da mu da yawan faɗin ihdinas siratal mustaqim muna maimaitawa a cikin sallah a cikin sallolin mu har sau 17 ko ma sau 40 in an hada hadda sallolin nafila wannan duka <clears throat> saboda mu nuna cewa shiriya tana hannun Allah ne sannan bata kuma tana hannun Allah ne Allah yana juya zukata yanda ya ga dama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka juya zukatan mu bayan ka shiryar da mu <clears throat> sannan kuma wannan aya tana nuna adalci ne na ubangiji ba zalunci bane kada mutum ya dauka tunda Allah madaukakin sarki ya ce duk yanda aka yi ba za su yi imani ba saboda karmar Allah ta tabbata a kansu Allah bai zalunce su ba saboda cewa Allah yi la yu'minun ba sa yin imani rashin imanin su ne yasa Allah sai rufe zuciyarsu shi yasa ba za su taba yin imani ba kamar yadda Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim kafircin da suka yi ne yasa Allah ya musu haka zaka aljaza'u min jinsil amal mutum ne ya zabi kafirci sai Allah ya bashi daman ya ci gaba da kafircinsa sai rufe zuciyarsa yadda ba zai yi imani ba to kaga <clears throat> abin nan kaga wannan Allah bai zalunce shi ba adalci ne nasa ya dora mutum akan abin da mutum yake so don haka shine ma'anan walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab al waɗannan ba ta yin imani har sai sun ga imani har sai sun ga azaba amma idan suka ga imani amma in suka ga azaba fa yatihum baghtatan wa hum la yash'urun fa yaqulu hal nahnu munzarun sai sun ga azaba kuma sai a dan jinkirta mana mana rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul a lokacin ne za su ce Allah ka jinkirta mana don mu yi imani to Allah maɗaukakin sarki kuma baya jinkirtawa idan lokaci yayi shine Allah ba da misali da yanda baya jinkirtawa falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha <clears throat> ai ba a samu wata alƙarya ba da za ta yi imani kuma imanin ta yi mata amfani irin wannan imanin na sai an ga hata ya raula azabal alim sai an ga azaba kafin a yi imani to ba wata alƙarya da Allah zai mata wannan alfarmar <clears throat> in dai azaba ta riga ta zo to sai an yi ta imani baya amfani a wannan lokacin shine Allah ya ce ba wata alƙarya da za ta samu irin wannan damar na cewa sai lokacin da ta ga azaba ta yi imani kuma imani ya mata amfani illa kauma yunus sai dai mutanen annabi yunus kadai su ne wanda Allah ya musu wannan alfarman lamma amanu su kan da suka yi imani duk da cewa a ƙarshe ƙarshe ne kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya <coughs> sai muka yaye musu azaba ta wulakanci a rayuwar duniya wa mata'anahum ila kuma muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci mutanen annabi yunus su ne istisna'i akan wannan wato alhukumul am hukuncin allah na gama gari wanda yake wa kowa shine kowa in sun zo tun da allah ya riga ya san in an zo ba za su yi imani ba to in ma aka zo suka ce sun yi imanin allah ba zai karɓa ba <clears throat> saboda Allah ya san wannan imanin da suka yi ba na gaskiya bane Allah imanin da yake so shine allazina yu'minuna bil ghaib imani a cikin zuciya na abin da baka gani ba amma in dai imani na abin da ka riga ka gani ne wannan kuwa ma zai iya inna sha nunzil alaihim as sama'i ayatan fa zallat anaquhum laha khadi'in Allah ce mun gara ma kowa ma sai mu yi haka ai sai Allah ya sa sama ta rikito ko a turo alamar dutse zai faɗi akan mutane dole kowa ya ce yayi imani amma wannan imanin baya yin amfani shine Allah yake cewa <clears throat> duk alƙaryar da ta yi irin wannan imanin Allah baya karɓa amma ya yi alfarma wa mutanen annabi Yunusa su ya karɓi nasu shine ma'anan falaula kanat ƙarya fasarar wannan ayar tana da alaƙa da illa ɗin nan wannan istisna'in wani iri ne shin istisna'i ne kafa ko muttasil in ya zama istisna'in nan wato kafa ne to wannan falaula ya zama ma'anansa fahalla kamar yadda qatada yace kamar yadda kuma cikin malaman luga al-imam al-kisa'i da al-akhfash suka fassara in ya zama ma'anarsa wato fahallani ne to sai zama fahalla qaryatun wahidatun min hadhihi al-qura allati ahlaknaha amanat imanan sadiqan imanan mukhlisan nafi'an hina mu'ayanat al-'adab hina mu'ayanat al-'adab illa qaum yunus wato ina ma da a ce wata alƙarya za ta yi irin wannan imanin ya zama na gaske ne a ƙarshen dukkansu ko sun zo yi na ƙarya ne saboda falam yaku yanfa'uhum mara lamma ra'u ba'sana sun ga azaba ne kan suka yi imani amma na mutanen annabi Yunusa su da gaske suke yi ba don azabar kawai suka yi ba sai zama suna su yi amfani shine illa kawai Yunus sai zama istisna'in nan ba istisna'un ne minar kura ba sai zama istisna'un da imanansa manansa lakinna kauma yunusa amanu imanan sadiqan fanafa'ahum imanuhum fasara ta biyu ita ce ya zama falaula na qaryatun sai ya zama aljumlatu fi siyaqin nafi bima'ana lam takun qaryatun amanat imanan sadiqan fayanfa'aha imanuha illa kauma yunusa sai zama na kauma yunusa amanu min alqura bil iman sadiq fa nafa'aha wato mutanen annabi Yunus su ne kadai cikin alƙarya a baya duka wanda suka yi imani na gaske amma duk sauran imanin da suke na karya ne saboda Allah madaukin sarki ya faɗa a wurare da yawa cewa dukkan alkaryu duk lokacin da aka turo musu manzo ba sa yin imani shi yasa Allah ya riga ya riga ya tabbatar da wannan shi yasa baya ma ba su daman su yi imani ya karba tunda ya san imanin ba na gaskiya bane duk wanda suka zo kullama a ummatan rasuluha kadzabu duk lokacin da annabi ya zo karyata shi ake ya hasaratan ala ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un duk lokacin da manzo ya zo sai sun masa izgidi. kamar yadda Allah ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun duk abin da suke iri ɗaya ne kawai su ce ƙarya ne su ce kafir su ce su ce ƙarya ne su ce sihiri ne su ce mahaukaci ne haka suka riƙa yi shi yasa Allah shi kuma kawai sai ya ɗauka in dai har suka bari har azabar Allah ta zo to Allah baya ɗaga musu ƙafa kuma ko sun ce sun yi imanin imanin ba na gaske bane Allah baya karɓa to shine Allah ya ce amma banda mutanen Annabi Yunus su kan lokacin da azaba ta zo musu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya mun dauke musu azabar wulakanci bi mana azabar zulli wal hawan azaba irin ta wulakanci da da za a musu a nan duniya wa mata'anahum ila hin sannan sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci da Allah ya ce azabar khizi fil hayati dunya ya sa malamai suna da magana biyu wasu suka ce an yaye musu ba a musu azabar duniya bane kawai amma ta lahira za a musu saboda Allah ya ce kashafna anhum azabal khizi fi hayatid dunya Allah bai ce wa fil akhirah ba don haka ya nuna cewa ba a dai musu azaba ba to amma wannan maganar ibnu kathir ya ce bata da karfi wanda take da karfi ita ce imanin su ya musu amfani a nan duniya kuma imanin su ya musu amfani a lahira dalil na farko shine Allah ce fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus dalla ala anna imana qaumi yunus nafa'ahum nuna cewa imanin su ya musu amfani kuma dama Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu to tunda sun yi imani ko na fa'ahum imanu to Allah madaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so da dukkan mutanen bayan ƙasa da dukkan su sun yi imani afa anta tukrihun nas yanzu kai ta mutane kake ji zaka iya yi hatta ya kunu mu'minin har sai sun zama mu'minai ai wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wata rai ba za ta taɓa iya imani ba sai da izinin Allah wa ya yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Allah yana sanya azaba ko kuma yana sanya a kan zukatan waɗanda ba sa hankalta Allah yake cewa Allah maɗaukacin sarki baya wato ba wata rai da take iya imani sai da izininsa duk wata rai da kaga ta yi imani to da izinin Allah ne walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangiji ya ga dama da duk waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗayansu da sai sun yi imani kamar yadda Allah ya ce walau sha a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk kamar yadda Allah ya ce a falam yayi asil amanu allahu ya sha Allahu la hada nasa jami'a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha to Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama to in Allah ya ga dama mutum zai shiri sai ya shiryu faman yurid abin nan wanda Allah ya ga dama sai ya buɗe zukatansa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya so ya shirye da shi sai ya buɗe zuciyarsa sai ya karɓi musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu kan haraja wanda kuma Allah ya so ya batar da shi sai sa zuciyarsa ta zama kuntatacciya a cikin haraj sai ba za ta iya karɓar imani ba to shine da Allah ya ga dama da duk duniya sun karbi imani afa anta tukrihun nas ai afa anta tulzimun nas bil imani hatta yakunu mu'minin kana ji zaka iya sa mutane dole su yi imani ne ai ba za ka iya ba saboda lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adibuhu Allahu al al-akbar wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu rijsa ala alladhina la yaqilun Allah ya ce ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah kuma Allah yana sanya arrijis arrijis ko dai ya zama al'azab Allah yana sanya azaba ko kuma ya zama sababul azab shine abdalal bata Allah yana tsora bata ne ala ladina la yaqilun ga waɗanda ba sa da hankali wani irin hankali hankali irin na gane ayoyi sun mun bukumul umyun fahum la yaqilun wato rashin ji da rashin gani irin wanda yake da alaka da zuciya ba wanda yake da alaka da kunne da ido ba fa inna la amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur asalin makanta ba a ido take ba a zuciya take to in mutum ya zama ya samu makantar zuciya shine ko kurumtar zuciya shine ma'anan allazina la yaqilun waɗanda ba sa da hankali ulin zuru ma da fi samawati wal ard Allah ya ce ku yi dubi mana cikin sammai da ƙasa wa ma tuhnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun Allah ya ce ku yi dubi ma da fi samawati wal ard menene yake cikin sammai da ƙasa ku dubi ayoyi mana da yawa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyin Allah da yawa a cikin sama da ƙasa ana ta wuce su Allah ce ku duba ku gani wa ma tu'ni ayat sai dai ayoyi wal nuzur da kuma wa'azi da gargadi kamar da Allah ce fa ma tu'ni nuzur ba ta musu amfani an qaumin la yu'minun ga mutanen da ba sa imani fa hal yantaziruna illa misala ayyamin ladina khalaw min qablihim Allah ya ce ba komai suke jira ba illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim sai dai kwatankwacin irin abin da ya samu waɗanda suka gabace su a baya ul fantabiru kace da su ku jira ku tsumaya in ni ma kun minal muntabirin ni ma ina tare da ku cikin masu jira fa hal yantabiruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim bimana fa hal yanzuru haula illa mithla ma waqa'a biman salafahum min aba'ihim al'awwalin wannan ba abin da suke jira sai kwatankwacin abin da ya same iyayensu a baya da suka karyata ga abin da ya same su su ma yanzu irin abin da ya samu wancan shi zai same su Shi ne ma'anar illa misla ayyam al ayyam anan bi ma'ana al waqa'i la yantaziruna illa misla ma waqa'a bi aba'ihim min qabl abin da ya samu iyayensu a baya shi suke jira su ma irin shi zai same su qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ah, ma'anar wato ayyamul la shine ranakun azaba kamar yadda Allah ya ce annabi wato annabi abin nan annabin Allah da Allah ya tura annabi Salih ya je yayi wa'azi da mutanensa wa zakirhum bi la, ya tuna musu ayyamullah bi ma'ana azabullah da wato waqa'i'ullahi azza wa jalla min al-iqab yanda Allah yake kama mutane qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin Allah ya ce ku ce da su ku jira ni ma ina cikin masu jira thumma nunajji rusulana na amanu idan lokacin kamu ya zo sai mu tserar da manzanninmu da su da waɗanda suka yi imani kazalika hakan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce haka ne ya zama tabbas na gaskiya akan mu haka muke tserar da mu'minai Allah ya ce duk lokacin da azaba ta zo sai Allah maɗaukakin sarki ya tserar da annabawa da su da waɗanda suka bi su kamar yadda zamu ji da yawa a cikin suratu hud a nan gaba falamma jaa amruna najjayna hudan falamma jaa amruna najjayna salihan da sauransu wanda Allah in lokacin al'amari ya zo sai ya tserar da annabawan da shi da wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da shi da wanda suka yi imani to shine ma'anan summa nunajji rusulana bima'ana summa nunqidu wa nukhallisu allazina amanu war rusul dama Allah ya alkawari cewa wato annabawansa da waɗanda suka yi imani da su su waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai taimake su kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin kamar yadda Allah cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah zai rinka taimakon wato annaba da su da manzanni inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wannan kaɗan kenan daga cikin tafsirin waɗannan ayoyi ta yanzu kuma za mu yi abin da muka yi alkawari na jigon wannan darasi shine bayani dangane da wannan da Allah ya ce illa kauma yunus wane ne wannan annabi yunus alaihi salam annabi yunus alaihi salam yana cikin annabawan banu isra'il asalin cikakken sunansa abin da ya tabbata a wurin malaman tarihi shine sun samu suna da sunan mahaifinsa amma yanda ake jingina sauran shine inda aka samu saɓani mai yawa da kuma bambanci amma dai Yunus ibn Matta ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna Yunus dan Matta a cikin tarihi al-Kamil fi na Ibn al-Asir ya ce Matta dinnan sunan mahaifiyarsa ne yace babu wani cikin annabawa da aka jingina shi da sunan mahaifiyarsa sai annabawa biyu annabi Isa dan Maryam da kuma annabi Yunus dan Matta amma Ibn al-Jawzi ya saba masa a cikin tarihinsa na al-Muntazam fi tarihi al-muluki wal umam ya ce a'a wato matta sunan mahaifinsa ne ba mahaifiyarsa ba saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin Bukhari da Muslim da ya ce wa nasabuhu ila abihi nasabarsa zuwa mahaifinsa ne ba mahaifiyarsa ba kamar yadda ake cewa kuma suke cewa asalinsa matta din yana daga cikin ƴaƴan binyamin wato ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaquba alaihi salam ɗan uwan annabi yusufa kenan sannan kuma annabi yunus alaihi salam kamar yadda sauran annabawa suke wato na banu isra'il allah ya tayar da shi zuwa ga wasu ne daga cikin mutane 'yan uwansa na banu isra'il kuma an ba shi annabta ne bayan ya kai shekara arba'in amma da ya kasance cikin ubadu bani isra'il daga cikin masu yawan bauta mutane nagartattu wanda suka yi fice a wajen yawan bautan allah daga cikin banu isra'il akwai riwayoyin isra'iliya waɗanda suke nuna kullum da safe sai ya yi raka a ɗari uku kafin yake karyawa sai ya yi raka a ɗari uku da daddare kafin yake kwanciya waɗannan dai isra'iliya ne amma dai abin da ya tabbata shine bawan Allah ne nagari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ma ya siffanta shi kamar yadda za mu ji a cikin Alƙur'ani. Asalinsa ɗan ƙasar sham ne amma daga baya sai Allah saboda yawan bautarsa da ya hijira ya bar sham ya je inda zai bauta wa Allah sosai ya koma kasar iraki sai Allah ya sa shi ya zamo ya tura shi annabta a cikin mutanen wani gari da ake ce ninawa wanda wannan ninawa din nan wato yanki ne a jiha ce yanzu a kasar iraki wadda capital ɗinta shine musul wanda da turanci za ga an sa musul to wannan musul din shine asalin headquarter garin ninawa wanda har yanzu kuma jiha ce wadda ita musul wadda ita ce capital ko headquarter garin tana nan tana da nisan kilomita 465 daga birnin bagadaza kuma ita ce kuma shine birni mafi girma na biyu a kasar iraki bayan bagadaza babban birnin kasar sai wannan garin na musul kuma yanki ne wanda yake ta arewacin kasar iraki wanda kuma a yanzu yana da population ɗin mutum sama da miliyan uku da rabi cikin census ɗin da aka yi na 2011 wannan garin na ninawa ko kuma na musul shine inda Allah maɗaukakin sarki ya tura wannan bawan Allah annabi Yunus alaihi salam Allah ya ba mu labari ya gugutsura mana labaransa a cikin alkur'ani har a wurare guda hudu da nan suratu Yunus da cikin suratul anbiya da suratul safat da kuma cikin suratu nun wal dan taba mana inda Allah ya faɗi sa bayan na nan cikin suratul anbiya wa zannun wa zannun iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في سورة الصافات فإن يونس وإن يونس لمن المرسلين hmm. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساءم فكان من المدحضين hmm. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين سنك جاء سورة نون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Allah ya albarka Ubangiji maɗaukakin sarki ya bayar da labarin wannan annabi a wurare daban-daban a nan cikin suratu Yunus ga abin da muka ji a cikin suratul anbiya Allah yake cewa ka tuna ko ka bayar da labari na kisar zannun shine annabi Yunus a yayin da ya tafi a cikin fushi sai ya yi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba bi ma'ana Allah mu bayyika alai shine Allah na kadira alai bana da fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin sai addu'a ya kirayi Allah a cikin dufai yana cewa ya ubangiji na lallai babu abin bauta bisa cancanta sai kai sarki ya tabbatar maka ni ma kasance cikin azzalumai sai Allah ya ce sai muka karɓi addu'arsa kuma sai muka tserar da shi daga cikin wannan bakin ciki Allah ya ce haka ne kuma muke tserar da mumine a cikin suratul safat Allah ya ce lallai annabi Yunus ya kasance cikin manzanni a yayin da ya gudu wato a cikin wato ya gudu ya fada a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da lodi sai aka sai ya shiga cikin kuri'ar da aka yi sai ya kasance cikin waɗanda suka faɗi a ƙuri'a faltakama mahulhut sai kifi ya haɗiye shi wa huwa mulim yana matsayin abin zargi Allah ya ce inda ba don ya kasance cikin masu yawan tasbihi ba da ya yi ta zama a cikin cikin wannan kifin har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya ce amma sai Allah ya sa wannan kifin ya zo ya amayar da shi bil'ara. a farfajiyar ƙasa a filin Allah ta'ala inda ba tsiro wa huwa sakim bi ma'ana huwa da'ifun badan yana cikin rashin lafiya wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin Allah ce sai muka tsirar masa duk da cewa wurin babu tsiro amma sai muka tsirar masa da wata itaciya na wato duma na rafi duma wato duman kogi ko duman ruwa Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun bayan ya murmure ya dawo ya warke sai muka aike shi zuwa mutanen ninawa mutanen da sun kai dubu ɗari ko sama da haka Amanu sai suka yi imani da shi fa ila hin sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci a cikin suratu nun wal qalam kuma Allah ya ce ka yi haƙuri ka zama mai haƙuri kar ka zama marar haƙuri a harkar da'awa kamar yadda annabi wato yunusa sahibul huti kenan lokacin da ya yi addu'a lokacin da yake cikin bakin ciki Allah ya ce inda ba ni'ima ta mu ta same shi ba ni'imar ubangiji ta same shi ba lallai da an jefar da shi a waje yana cikin abin zargi amma sai zama an jefar da shi cikin wanda aka karɓi tubansu Allah ya ce sai Allah ya tsere ya zaɓe shi fa ja'alahu min as-salihin kuma ya sanya shi cikin bayinsa nagartattu wannan kaɗan daga cikin ayoyi kenan da suka nuna mana nagarta da darajar wannan bawan Allah annabi Yunusa alaihi salam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tura shi cikin mutanensa waɗannan mutanen na wannan garin na Musul ya ya musu wa'azi ya musu gargaɗi suka ƙi su yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil kamar yadda aka saba yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi dare da rana safe da marece sun ƙi su yi imani to shine sai Allah ya ce da shi ka gaya musu cewa in ba su yi imani ba nan da kwana uku za su halaka tamatta'u fi darikum salatata ayyam kamar yadda Allah yake yi ka ba su notice in kwana uku za su halaka shi ku annabi yunusa sai ya ga wannan mutane tun da ba za su yi imani ba fa kai fa ata ala qaumin la yu'minun ya zai zauna yana bakin ciki akan mutanen da ba za su yi imani ba a kawai sai ya fushi suka ki imani sai ya tafi abinsa sai ya bar su bai jira Allah ya bashi izini cewa ya fita ba kowanne daga cikin annabawa Allah ne yake ce mata an asiri bi ibadi innakum muttaba'un kai da mutanenka ku fita amma shi bai jira an ce masa ya fita ba sai shi ya fita don raɗin kansa bayan ya fushi da mutanen sun kisi imani yana fita kuwa su waɗannan mutanen da suka ga alamar azaba ta fara bayyana sai suka ce wannan annabi da gaske ke dama ba mu gama gaskata shi bane amma yanzu mun gane mu je mu neme shi mu yi imani suka je neman sa baya nan suka rasa yadda za su yi su yi imani alhali da lokacin da imanin zai iya musu amfani tun kafin azabar ta zo da ya tsaya da sun yi imani sun yarda da gaske suna so su yi imani shi kuma baya nan to sai Allah madaukakin sarki shi sai Allah ya ladabtar da shi akan kuskuren da yayi na fushin gaggawar tafiya su kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba su daman da za su yi nadama sai suka tuba ibnu kathir ya ce kamar yadda ya nakalto daga daga cikin malaman tarihi da suka zo suka ga bala'i suka ga da gaske ne fa halaka za a yi sai suka tara mutanen kirkinsu suka tara mazansu da matansu da yara da ƙanana aka fito filin Allah ta'ala ana kuka ana sowa ana tuba ga Allah suka kawo dabbobinsu suka raba iyaye na dabbobi da 'yan ƙananan 'ya'yansu don su yi ta kuka sannan dabbobin ma suka gano da gaske ne azabar za a yi suka taru a wuri guda duk garin maza da mata tsofi da yara da kuma hadda dabbobi aka yi tadarru'i ana sujada ana ruku'u ana ta tuba ana ta kuka ana sowa suna neman Allah madaukin sarki ya dauke musu wannan azaba kuma ya ba su ya karbi imanin su suna ta yin haka har Allah ya tabbatar da gaskiyar su shine sai Allah madaukin sarki sai ya dakatar da azaba shi kuma annabi Yunus wannan abin da yi ya sa da ya tafi ya je bakin wato bahar Rum ya je ya samu jirgin ruwa kawai ya hau zai yi tafiyarsa saboda mutanen sun ƙi su yi imani yana tafiya ana cikin ruwa sai ruwa igiyar ruwa ta zo ta sa waje a humul mawju min kulli makan kamar yadda mun karanta a baya cikin wannan surar igiyar ruwa ta fara kada jirgin ruwan nan jirgin ruwan nan yana so ya kife da su su kuma mutanen a cikin mutanen kirki ne masu imani ne sai suke cewa kai a cikin mu fa dole akwai mai laifi saboda Allah madaukakin sarki baya azaba haka kawai in kuka ga irin wannan akwai laifin da muka yi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum haka waye mai laifi a cikin mu ya bayyana kansa kawai kowa yana shiru ba wanda zai ce ni ne mai laifi ya bayyana kansa mu ya fada a cikin ruwa mu mu tsira amma ba za mu bari mu halaka akan laifin mutum ɗaya ba aka yi aka yi ba wanda ya bayyana kansa aka ce to ayi ƙuri'a sai aka kawo ƙuri'a a jefa kowa zai ɗauka ana yin ƙuri'a sai ta fada akan annabi yunusa aka zo aka sake yi sake fada akan annabi yunusa suka ce kai wannan kuma ai mun san shi mutumin kirki ne ina ce wani ne kai ba zai zama shi ba aka sake yi har kashi uku ta fada a kansa shi kuma sai sake yin fushi kawai sai kwabe rigarsa sai auka da kansa a cikin ruwan wasu suka ce kama shi suka suka cicibe suka jefa suka ce ba za mu bari mu halaka saboda kai ba sai kuwa jirgi sai koma daidai shi ko yana fadawa a cikin ruwan nan Allah ya aiko wani kifi shine shine wannan annun din shine alhut yana zuwa ko sai ya cafke shi yana haɗiye shi sai ya fada shine faltaqama hulhut wa huwa muli aka ya haɗiye shi alhali lokacin yana cikin abin zargi a wurin Allah to amma Allah ya ce abin da yake ci annabi Yunusa shine annahu kana min al annabi Yunusa mai yawan tasbihi ne mai yawan ibada ne mai yawan tasbihi ne mai yawan ibada ne ya tabbata a cikin wata riwaya da Ibnu Jarir al-Tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa da al-Imam al-Bazzar da kuma ibnu abi hatim a tafsirinsa duka sun daga abu huraira cewa lokacin da ya fada a cikin nan yana fadawa a cikin wannan sai ya rinka jin shi kansa kifin da ya fada a cikin yana tasbihi kifin kuma yana nitsewa yankin karkashin teku da shi yana gudu da shi shi kuma a lokacin sai Allah ya bashi dama ya buɗe masa kunnensa yana jin tasbihin ƙananan kifi da manya a cikin ruwa yana jin tasbihin da tsakuwa da yashi da taɓo a ƙarƙashin teku da ƙananan ƙananan tsirrai da ƙwari da suke ƙarƙashin teku suna ta yi wa Allah tasbihi shi ma sai ya amsa kawai sai ya karɓa sai ya ci gaba da tasbihi yana faɗawa kuma sai faɗa da sujada faɗawarsa sai ya ce ya ubangiji na yi babban kuskure na gane kuskure na na tuba a gare ka na koma gare ka ya Allah ina maka sujada a inda ba wani ɗan taliki da ya taɓa maka sujada a ciki shine a cikin cikin kiti ke zulumat a cikin duhun dare a cikin duhun ruwa kuma a cikin duhun ciki kifi ya Allah ga nan nayi sujada sai kuma ga Allah to wannan sai sa mala'iku waɗanda suke karɓar ayyuka sai suna jin muryar wani da sun saba karɓar aikinsa a waje sai suka ji shi daga cikin teku shine suke cewa ubangiji ya ubangiji gashi nan mun ji murya wani wata murya mai rauni kamar da mun saba jin muryar nan amma ga shi muna jin daga can cikin inda kifaye suke nasu sai ubangiji ya ce ai bawa na ne yunusa suka ce me ya same shi sai ce ai ya mun laifi ne sai na jefa shi a kurkuku amma kurkukun a cikin cikin kifi shi suka ce ya Allah muna nema masa alfarma ina ci shine wanda kullum da safe da rana ake kawo sallansa ake kawo tasbihinsa ake kawo yace eh shine suka ce ya Allah muna nema masa alfarma sai Allah ya ce na karbi alfarmarku kuma na karɓi addu'arta da ya yayin nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai Allah ce falta gama hulsu sai Allah ya ce fanabaznahu bil ara sai Allah ce wannan kifin dama yana shiga yace karki karya masa kashi ba abincin ki bane karki karta masa fata karki ji masa rauni ki bar shi zai zauna ne zuwa lokacin da na ga dama waɗansu suka ce ya wuni ya kwana wasu suka ce ya kwana uku wasu suka ce ya kwana bakwai wasu suka ce ya kwana arba'in wallahu a'lam Allah shi fi sanin dade wanda yi. kifin ne yana zuwa sai ya amayar da shi a bakin gaba sai koma abin sa ya gama aikin da Allah ya tashi shi kuma ya faɗi lokacin jikinsa ya yi rauni saboda zama a can cikin wurin a duhu kuma ga ba numfashi ya cike tsammani dan adam zai rayu Allah da ya sai da rayuwar ta tsaya ne don haka dole ya kamu da rashin lafiya shine sakin saboda yadda dan adam ba zai iya rayuwa a duniyar da ba ita ce tata duniyar ba don haka ya zo yana fitowa ya ci gaba da tasbihinsa ya faɗi cikin rashin lafiya shine sai Allah ya tsiran masa da wannan tsiron ibn kathir ce, akwai fa'idoji da yawa a kan wannan tsiro din na duman rafi yace wanda ya sa Allah ya kawo wannan saboda yanayin ganyenta ana magunguna da yawa da shi wanda a yanzu zai iya zama kalubale ga masu bincike na magani na zamani a yanzu su ɗauki wannan don ibnu kasir ya ce yana magani wajen kaifafa kwakwalwa yana magani wajen wajen hawan jini da yake iya sa ɗin jinin mutum ya ya buga domin yadda shi halin da ya shiga yana maganin ciwon zuciya yana maganin cutuka dai da yawa wanda bincike na masu ilimin likitanci a zamani za su iya amfana da shi annabi yunusa alaihi salam allah ya sa ya amfana da wannan itaciya a lokacin wajen ci don magani sannan yana lulluɓa da ganyenta in ana sanyi cikin dare sannan yana kuma lulluɓa da ita ya lema in ana rana lokacin da yake jin rana har ya warke ya murmure sai Allah ce wa arsalahu ila mi'ati alfin ko maganin mutanen nan mutanen nan sun kai dubu ɗari au yazidun ko sama da haka wannan au din suka ce ma'anansa bal yazidun wa arsalahu ila mi'ati alfin au yazidun mana wa yazidun ko bal yazidun sun mafi dubu ɗari wasu suka ce dubu ɗari da goma wasu suka ce dubu ɗari da ashirin wasu suka ce dubu ɗari da talatin Allahu a'alam Allah dai ya ce sun fi dubu ɗari fa'amanu dukkan su suka yi imani duk alƙariyun an tura mutum sai dai wasu su yi imani wasu ki yin imani amma waɗannan sun da sun ga gaskiya ba amanu bihi dukkan sai suka yi imani da shi su ato alfin aw yazidun ɗin. fa mata'alahum ila sai Allah ce sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci wannan shine abin da ya faru da mutanen annabi Yunusa da kuma labarinsa akwai darussa da yawa a cikin wannan wannan darasi ɗaya daga cikin darasin shine kada mai da'awa ya zama yana da fushi dole mutum ya zama yana da haƙuri akan mutane kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa annabi fasbir alama ya Kulu duk abin da suke cewa ka ci gaba da yin haƙuri za a cutar da kai za a maka komi amma kai haƙuri ka rike Allah ce wala takun ka da hut kar ka zama kama annabi Yunus wanda shi bai haƙuri ba abu na biyu shine wannan ya nuna cewa kowa cikin bayin Allah yana iya kuskure hadda annabawa annabawa suna kuskure amma ba sa sabo annabawan dukansu ma'asumai ne ba sa sako akwai bambanci tsakanin sako da kuskure amma kowa a matsayinsa na bil adama yana iya kuskure to wannan kuskure ne annabi yunus ya yi saboda ijtihadin sa a zamanin sa shi yasa yace fa zanna allan naqdir alai ya dauka wannan ba babban laifi bane shi yasa yayi amma laifi ne sannan abu na gaba shine shi yasa Allah ya ce mana wata waso bi sabr duk wanda zai wa'azi sai ya hada da hakuri sannan abu na gaba wannan yana nuna mana cewa idan mutum manya in suka yi laifi Allah yana iya kama su da abin da in ƙanana sun yi ba dole ba Allah ya musu kamar wannan ba kaga wannan dan fushin da yayi kuskure ne wanda za ka iya cewa ai bai kai laifukan da muke aikatawa ba amma a ce kifi ya haɗiye shi har ya ja masa rashin lafiya har ya jawo sai dai wannan wahalar saboda manya idan suka yi laifi to ba irin laifin ƙanana bane man yati kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu bi ifai sanabu na gaba shine wannan yana nuna mana cewa annabi Yunus alayhi salam yana da daraja mai girma a wurin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa nabazna Allah yace bahu rabbu faj'alahu min as-salihin cikin mutanen kirki yake duk da wannan shi yasa ya tabbata a bisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rinka cewa na fi Yunusa kar ku rinka cewa wani ya fi Yunusa kar ku kaskantar da shi annabin Allah ne mai daraja sannan yana daga cewa abin da yake nuna mana shine cewa annabi Yunus alaihi salam wato wannan darajar tasa ya same ta ne annahu kana min al-musabbihin aikin bayanin kai ma in ka kasance mai yawan bautan Allah mai yawan tasbihi akwai lokacin da in ka shiga wahala to Allah zai tuna da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gulam ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ma ya kiyaye ka yace kuma ka tuna da Allah firraka lokacin da kake cikin jin daɗi ya arifka fi shidda lokacin da ka shiga wahala shi kuma Allah zai tuna da kai mu tuna da Allah lokacin da muke cikin sauki kada sai lokacin da muka ga wahala ne kafin mu tuna da Allah abin da ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya bamu lada ya samu aiki da shi kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh